Kana ji na? Na kusa. Inda kin karyo layi kwanan layi, to za ki gani da kayan security. ta Kai haka ake an san baki? Wai. Ba haka kai ni ciki ba? Wai dai waya da muke. Gata? Dama da ke muke waya? Da ni ce mana. Ni ba da ke. ta kin da haka ba? Kun kin da mu ka. Damu kin mana. Ni ba da mu wa ya ta. Daddy what am I saying? indomi thank you akwai farin ciki akwai nishadi akwai fadakarwa waye ya gaya miki wato kina da juna biyu mm-hmm. wato ya bace ta ganni ina ta amai ina ta amai kadiran wa maridan wa alamu hayya ka ga nan hankali kaga kowa sanin me ya faru. To dai ba dai ba taimakon juna muka yi ba. Labari mai tafiya bisa doron fahimta. wata cakuɗeɗeniya ce kewan zartuwa cikin wannan gida lakabin sunan shirin yana zuwar muku da take kamar haka haka ina kuku kuku kuku bai iya girki ba sai dai dinga ɓata mana kan abinci da dukiya jigilar ɗaukar nauyin shirin fim auk entertainment da? bozo buzuzu baki kirin a abincin ka ce hada hada muke ci a garin mako ta ina ce ubogo mai hekara. kuku tafi security eh, ka kula na kula sai eh, eh, kun bude za a higo sai kun bude za a fita to in kai ran kai za a bude ka fita kai ka ji dan iska sai kace shi ne mai gidan na san komai kuma na ga komai to ni ba haka aka gan ba aka ce kana fitsarin kwance in bincike ka a ah, haba dan Allah wai me yasa a cikin gidan nan ba munafiki algungumi irin ka ne ah, na haula ha tafsirati kai ba san karshe shaye ba me kaga faduwa wallahi bacci ne kuku kuku da ayar Qur'ani ina babba kake wannan wallahi ƙarya ne a ce wannan ina da juna biyu kan ga dalla ki ga dalla ki duwa me yake faruwa mahaukaciya ce ke ba na son renin hankali ba za ki faɗa min ba ya za a ce kina gidan miji ya ci da ke ya sha da ke amma kuma ki yanka mishi albashi wannan ai amana ce wacce fatakala ce ke wanzartuwa cikin wannan gida wacce tukunya ce ta yi baki ake ƙoƙarin wankewa kuku mashiryin shirin awwal uba kwakwatawa kuku ba ta umarninsa nura shirin kuku kuku kuku